This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya jin shirye-shiryen namu a ƙasar jamhuriyar Nijar ta FM a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma niyya. Hakanan kuna iya jin shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke kwata kuna nan lahiya da wannan hantsi. Ba labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa sahabu Imam Aliyu. adadin mutane da suka halaka a Turkiyya sakamakon tagwayen bama-bamai da suka tashi a wani gangamin neman zaman lafiya a birnin ankara na kasar ya haura zuwa 95 a daren ne hukumomin ƙasar suka ba da wannan karin bayani suka ce mutane kusan metan kuma sun jikkata hukumomi a fannin kiwon lafiya sun ce sai ta yi wannan adadi ya karu cikin kwanaki masu zuwa domin ganin yadda waɗansu da suka samu raunuka masu tsanani suna kwance rai hannun allah fashe-fashen sun auku ne a tashar dogo da ke gundumar ulsa kuma an hakan ya auku ne a wani gangami da kungiyoyin kwadago da kuma fararen hula suka shirya masu fashin baki suna zaton wannan aikin kungiyar isis ne ko kuma wata kungiya mai keshin kasa wacce take adawa da kungiyar pkk da aka haramta zuwa yanzu dai babu wata kungiya ta fito ta ɗauki alhakin kai wannan hari shugaban na turkiyya recep tayyip erdogan ya kira farmakin da cewa mummunan hari ne da aka kai kan haɗin kai da zaman lafiyar ƙasar ya soke dukkan ayyuka da suke gabansa domin mai da hankali kan tsaron ƙasa shugaban amurka barack obama ya mika ta'aziyyar sa madadin amurka ga da sauran jama'a ga firaministan ƙasar Rasha ta ce ta zafafa kai hare-hare kan muradun kungiyar ISIS a Siriya ci gaba da goyon baya da take baiwa dakarun Siriya waɗanda suka kwace wasu ƙauyuka biyu a arewacin birnin Hama daga ranar Juma'a. Wani kakakin ma'aikatar tsaron Rasha Igor Konashenko a yayin da yake magana da kafofin yada labaran Rasha jiya Asabar ya danganta karin farmaki da rasha take kaiwa kan abin da ya kira gagarumin karin bayanai kan muradun isis suka gano ta wajen amfani da jiragen yaƙi masu aikin leƙen asiri a nan birnin washington manyan jami'an tsaron amurka sun tattauna ta bidiyo da wato kwarorinsu na kasar rasha a zaman wani bangare na kokarin tabbatar da ba a samu damuwa ba sararin samaniyar ta syria da ke kara karuwa da jiragen yaƙi tsakanin kasashen biyu kakakin ma'aikatar tsaron amurka peter cook ya kira tattaunawa a zaman mai tasiri wadda ya ce aka fi mai da hankali baki ɗaya kan matakan tabbatar da sojojin sun na gudanar da aikinsu ba tare da samun damuwa tsakaninsu ba takwarorinsu na rashima sun tabbatar da haka amurka za ta biya diya ga iyalan waɗanda suka mutu ko suka jikkata sakamakon harin da jiragen yakin ta suka kai bisa kuskure kan asibiti da ƙungiyar likitoci na doctors without borders take gudanarwa a birnin kunduz na afghanistan a makon jiya kakakin ma'aikatar tsaron amurka fita cook ya faɗa jiya sabar cewa har yanzu dai ba a tantance ko kuma ba a ƙayyade yawan kuɗaɗen da amurka za ta biya kowane dangi ba duk da haka ya ce diyar farar hula da suka jikkata waɗanda ba ƴan gwagwarmaya ba da kuma iyalan farar hula da suka halaka waɗanda su ma ba ƴan gwagwarmaya ba su ne za su samu wannan diya ƙungiyar ta dr sudar boda ta ce farmakin da jiragen yaƙi ya kashe marasa lafiya goma da ma'aikatan kiwon lafiya da ke karkashin ta su goma sha biyu ƙungiyar mayakin jin ƙai ta faɗa ranar alhamis cewa har zuwa yanzu akwai mutane talatin da waɗanda har yanzu ba san inda suke ba cikinsu da marasa lafiya tara da kuma ma'aikata 24 Isra'ila ta ƙaddamar da hari da jiragen yaƙi a safiyar Lahadin nan a zirin Gaza ta kashe wata mace mai juna biyu da kuma ‘yarta ƙarama. Rundunar sojojin ta Isra'ila ta ce ta kai harin ne a zaman martani kan wani hari da roka da aka kai wa ƙasar daga yankin da Hamas take da iko. na ta faɗa jiya samar cewa garkuwa daga makamai masu linzami ta cafke wani roka a garin hof ashkelon da ke arewacin gaza masu aikin kiwon lafiya gaza suka ce matar da yarta sun mutu ne sakamakon gini da suke ciki da ya rushe sakamakon wannan hari wasu mutane masu yawa kuma sun samu raunuka hakanan a yau lahadin rundunar sojin ta isra'ila ta ce wata bafalastiniya ta ta da bam da aka ɓoye cikin wata mota a wani wurin duba motoci a yammacin kogin jordan ta raunata ɗan sanda ɗaya wannan harin ya kuma biyo bayan ƙarin hare-hare da wukake a ɓangaren tsohon birnin kursa jiya sabar a harin farko wani ɗan shekaru goma sha shida da haihuwa ya daɓa yahudawa biyu wuƙa kamin a harbe shi har lahira daga bisani wani dan shekaru goma sha tara da haihuwa shi ma ya daba yan sanda biyu wuƙa kamun shi ma yan sanda suka harbe sa kashe shi har lahira jerin hare-haren duk suna aukuwa ne a gabashin birnin kudus a kewayen masallacin al'aksa da yake da matukar daraja ga musulmi da kuma yahudawa waɗanda suke kiransa mount temple to labaran duniya ake sauraro daga nan sashin hausa na muryar amurka a nan washington dc a chadi hukumomin kasar sun ce akalla yan kunar bakin wake mata su biyar sun kai hare kan sansanoni biyu dab da iyakar kasar da najeriya har mutane akalla 33 yan kasar da ma yan gudun hijira daga najeriya suka halaka ba tare da bata wani lokaci ba yan sanda suka aza laifin harin akan da kaya garin baga sola kan kungiyar boko haram ma'aikatan kiwon lafiya da 'yan sanda suka ce akalla mutane hamsin sun jikkata ciki da kewayen garin da ke kan gabar tafkin na chadi janar banyaman kwasingar ya ce an auna wata kasuwa a ɗaya harin sauran biyun kuma an auna sansanonin 'yan gudun hijira biyu da ke bayan garin ne ko a makon jama'a hukumomin na chadi sun ce mayakan boko haram sun kara da jaman tsaron kasar kusa da tafkin na chadi wata majiyar soji ta ce sojojin kasar goma sha ɗaya ne suka kwanta dama a kashe 'yan boko haram goma sha bakwai a halin da ake ci kuma rahotanni daga yola fadar jihar adamawa suka ce wani jirgin mayakan kasar najeriya ya yi hadari a daren jiya sabar kamar wato kuma ana babu karin bayani dangane da ko a wanda suka kubuta daga wannan hadari dubun dubatan mutane ne suka yi gangami a jiya asabar a birnin berlin na kasar jamus domin nuna adawa da sabuwar yarjejeniyar cinikayya da kungiyar tarayyar turai ta kulla da amurka yan sanda a birnin na berlin sun ce kimanin mutane dubu ɗari ne suka fito domin wannan zanga-zanga amma waɗanda suka shirya taron suna ikirarin cewa mutane dubu mai tan da hamsin ne suka fito domin adawa da wannan yarjejeniya da ake kira tpp a takaice. Labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai ku gyara zama ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa. Nagari na kowa. Cikin shirin za mu duba bikin ranar malamai ta duniya da aka yi ranar Litinin da ta gabata. Yama masu tsaron masu salamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. Ranar biyar ga watan Oktoba ta kowace shekara an keɓe ta ko kuma mu ce Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe ranar domin karrama malamai a duk faɗin duniya. A jihar Kaduna, gwamna Malam Nasir Erufa'i ya ayyana dokar ta ɓace fannin ilimi tun ma kamun a kai ga wannan rana ta malamai. Hakanan gwamnan da kansa ya halarci bikin ranar malaman inda ya gabatar da jawabi kan muhimmancin malanta. Za mu ci gaba da neman ƙarin bayani daga jami'an gwamnatin jihar idan ku Allah sa muka samu za mu kawo muku. A jihar Katsina ma kamar sauran jihohi an gudanar da wannan biki. Ga rahoton da wakilin sashen Hausa Zaharaddin Sani Huntuwa ya aiko mana. Alhaji Sagir Ibrahim shine babban sakatare a ma'aikatar ilimi ta jihar Katsina ya yi bayanin cewa gwamnatin jihar za ta ci gaba da horas da malamai domin haƙa ta cimma ruwa. To alhamdulillah mun gode mun gode mun gode. Wannan rana babban rana ce gare mu mu ma baki ɗaya saboda mu ma ai malaman ne saboda haka muna tare da su. Rana ce ta farin ciki kwarai kuma ainihin sabuwar gwamnati da muka sama wadda take ta ƙoƙarin gyaran ilimi wanda malaman nan suna ciki su ne kan gaba-gaba su ma. baya ga gyaran makarantu da za a yi sai kallon malamai su ma da waɗanda ke bukata a ƙara masu bita da kuma waɗanda ba su da ainihin takardai ainihin shaidar karatun amin karatun wannan malanta din za a yi kokari a ga cewa an wadatar da su da waɗannan abubuwa yanzu haka ko a lokacin da muka mun gaya masu cewa muna da wasu ainihin wasu organizations waɗanda muke aiki da su waɗanda ke ta ƙoƙarin taimaka mamu yadda za su ga cewa malaman nan namu sun zama ƙwararru. sannan kuma kwanan nan ma akwai wani sabon proje wanda muka samu shi ma wanda muke kira da shi global partnership for education wanda shi ma mafi yawan abubuwan da ke cikin shi da ainihin yadda za a taimaka mu malami ne ya ƙara gyara sana'a shi da kuma ƙara samun fahimta a yadda zai koya kallon yadda ainihin zamani yake. Farfesa Mamman Abdu shi ne shugaban kwalejin ilimi ta gwamnatin tarayya da ke a Katsina. Shawartar shugabannin ƙungiyoyin malamai yayi akan faɗi ma mambobinsu gaskiya. Rana ta duniya irin ta yau kamata yayi malamai su yi ma shugabanninsu wato wanda ake ce ma union leaders kamar nan Najeriya mun san akwai abin da ake ce ma NUT. To kamata ya ce shugabannin NUT irin rana ta yau su tsaya su faɗa ma malamai gaskiya ina suka kai da magana batun albashin malamai a Najeriya ina aka tsaya batun negotiation da ake su faɗi gaskiya domin babban matsala da ake samu shine wasu union leaders ba sa faɗin gaskiya eh kasance su ɗaya ke sha'anin su to su fito su faɗa wa malamai gaskiya ga inda aka tsaya ta nan ne malamai su kuma za su ɗauka su ba da shawara to aikin ga namu ne in ba mu gyara shi ba wanda zai gyara mana shi lokacin a yi ta yajin aiki ina gani ya dan fara wucewa lokaci ne wanda ya kamata a zauna a fahimci juna eh, gwamnati eh ga mu ga matsayin mu ga abin da muke so shi kuma ta bude gaskiya eh, kai jama'a eh mu kuma ga abin da muke iya baku kaga idan akwai fahimta tsakanin malamai da gwamnati gaskiya ko yajin aiki ba za a ta yi ba to duk inda aka yi sai ka isko ana taimaka juna kulli kuciya wanga na boye mu wanga na boye mu Bashir Nuhu Yashe shine shugaban hukumar horas da malamai ta Katsina ya ce ranar ta bikin malamai ta duniya ya yi armashi sosai a jihar rana ce babba domin a ce ma ranar malamai ta duniya ita kanta ta nuna cewa malami yana da muhimmanci muhimmanci tun daga al'ummar shi zuwa ga jihar shi zuwa ga ƙasar shi zuwa ga duniya kamar yadda muka ga wannan ranar malamai ta duniya ta ta katsina ta jihar katsina tunda muna da kyakkyawar fahimta da nut tunda da an ce nigerian union of teachers haka shi national teachers institute to an san cewa akwai alaka mai karfi tsakanin su mu muna horar da malamai ne su kuma malaman nan nasu ne tunda su kungiya ce wanda ta malamai saboda haka mu in muka horar su kuma suna tare da malaman nan kan mu dan juma ne da dan jummai wannan rana ta malamai ta duniya ta yi armashi kwarai a nan jihar katsina domin na je wajen taron wanda aka yi a karkanda stadium manyan jami'ai na gwamnati sun ji kuma ma'aikatan gwamnati sun ji tun daga ma'aikatan gwamnati na ma'aikatar ilimi ta jihar katsina da hukumar bai ɗaya ta ilimi da jami'an gwamnati wanda suka shafi kusan ilimi a hakikanin gaskiya ranar ta yi armashi kuma an yi bayanai masu armashi masu muhimmanci tunda an gabatar da kasidu duka kasidun nan ga yadda na karanta su na kuma fahimce su sai na cewa suna ba malami muhimmanci ne kuma suna ba shi zamma na yarki aikin shi saudi hassan dai shine shugaban kungiyar malamai ta jihar katsina ya karanta sakon shugaban kungiyar na kasa martin olukoyi ya ba da shawarar kafa hukumar kula da ilimin sakandare kuma ya tar da aikace-aikacen ta'addanci da ke faruwa a yankin arewa maso gabas wanda sakamakon haka ya sa aka rasa rayukan malamai shida. shi dai wannan biki na ranar malamai ta duniya rana ce da hukumar bunƙasa al'adu da kimiyya ta majalisar ɗinkin duniya wato unesco ta ce an ware domin jawo hankalin al'umma akan irin rawa da malamai ke takawa wajen bunƙasa su an dai soma gudanar da irin wannan biki ne a ranar biyar ga watan oktobar shekarar da hudu. zaradin sanufin sashen hausa na murya Amurka daga Katsina a Najeriya. A ranar Litinin muka zanta da malamin lissafi da fasaha a jami'ar Kansas da ke Missouri a nan Amurka Farfesa Yusuf Alhassan kan muhimmancin rana da aka keɓe domin karrama malamai. To alhamdulillah United nation ta ware wannan rana saboda tuna malamai da irin gudunmowar da suke bayarwa a rayuwa ta duniya iri-iri. Idan ka duba sahabo daga shugaban ƙasa zuwa kowane irin ma'aikacin gwamnati za ka ga cewa ya zama wane ko ta zama wance saboda wani malami ko wata malama ta taimake shi ko kuma ta koya masa ya zama wannan abin da ake ciki misalin shugaba obama ko kuma shugaba muhammadu buhari na najeriya akwai wani malami ko wata malama da zan ce suka yi eh, suka koya masa eh, daga elementary har zuwa mukamin da ya zama yanzu hmm. to saboda haka wannan rana an keɓe ta ne saboda a nuna mahimmancin malamai da ilimi a rayuwa ta duniya saboda in ka koma a musulunci za ka ga cewa menene kalmar farko kuma menene a sura ta farko da Allah subhanahu ta'ala ya magana ita ce cewa a nemi ilimi kuma neman ilimin nan ta wata ya za ka neme shi ta hanyar malami sai ka je gurin malami malamin nan shine zai koya maka yadda za ka san bihin ko kuma yadda za ka san fari da baki a takaice. Me yasa harkar malanta ta shiga halin ha'ula'i? To akwai abubuwa da yawa da zan ce suka jawo. Tabarbarewar in ka tuna a da kamar yadda ni na fahimci wato malinta, wato malami yana da daraja a da fiye da yadda kake zato misali ya ta ɗauke mai unguwa ko dagaci idan akwai malamin allo ko kuma malamin boko ne kai ko malamin menene ne wannan malami darajar da ke da ita za ka ga ta fata mai unguwa a da ko kuma ta dagaci ko makamancin wannan a unguwa yana ɗaya daga cikin dattijai ko dattijo da ake sa da mutunci saboda girman wannan sana'a tasa ta koyarwa to a yau an wayi gari za ka ga cewa wato malami da kusan da shi da babu a takaice wasu ɗaya ubansu ɗaya saboda lalacewar wato ilimi da kuma lalacewar malinta yadda aka ita idan ka duba yadda ilimin yake a yanzu yara daga wato makarantar firamare har zuwa a takaice university wato koyarwa ta lalace ta shiga wani matsayi na lahaula wata da ka faɗa saboda mai. na farko ba a ɗaukan malamai na gari ko kuma wanda suka fi dacewa a wannan wato a wannan aiki na biyu su kansu malaman da aka ɗauke su wanda suke za ka ga cewa ba su da kishin zuci ba ku dama aikin ma bai ma dame su ba ko da su da ƙasa su wato zama malamai na gari ko na kwarai inda za a ce duk shekara sukan je kan masu ɗan sabunta iliminsu su kamar abubuwan da ake cewa national conventions ko workshops ko seminars da malamai sukan je wanda sukan dan goge wato a halin yanzu sai ka ga mutum yana koyarwa shekara goma ashirin talatin wato bai ma taɓa fita ko kofa ta malam bahaushe don ya je ya ƙaro iliminsa to wannan malami ne zai bai ma san abin da duniya take ciki walantana ma har ya koyar da wani ɗalibi ɗalibin nan ya fahimci inda duniya ta sa gaba to waɗannan suna ɗaya daga ciki na biyu gwamnatocinmu na ƙasar duniya gaba ɗaya har da nan ƙasar an ɗauki malami galala za ka ga cewa yana ɗaya daga cikin a takaice profession wanda yake ba ba biya misali a ƙasar najeriya za ka ga yanzu ɗan karota ya fi malamin elementary kuɗi ko albashi saboda haka me zai sa mutum eh, eh, ya je ya neman aikin malanta bayan wannan ɗan karota da ke tsaye da mota ya fi ka albashi kaga ɗaya haka eh. na biyu kuma za ka ga cewa har ila yau saboda wannan eh, matsayi da aka shiga na lalacewar rikin biya za ka ga cewa duk yawancin maza sun bar wannan eh, abin wannan layi yawanci duk mata ne suka mamaye yanzu wato hmm. koyarwa har anan amurka you know ana neman yanzu maza wanda za su ake cewa model dan ya zamana ana yara maza su dinga ganin cewa oh ai yanzu malamai ma ko malami kaza akwai namiji amma mata yanzu mamaye saboda mazan sun gudu babu albashi na gari babu kyautatawa babu yadda eh, taimaka musu yadda za su kara eh, abin nan wato wannan fanni da zai zama idawo yadda yake kamar da da mutunci da darajarsa da sauransu to waɗannan suna ɗaya daga cikin abubuwa da suka ah, zance suka shafi harkar wato koyarwa za ga yanzu a kasar hausa misali kasan mu ta najeriya da mm. sauran kasashen afirka ta yamma mm. za ka ji mutum ma yana neman aiki sai ka jana cewa da allah wani ko wance da allah ko dan ticin din nan a samu masa kaji ko dan ticin din nan kaga saboda lalacewar wato koyarwa eh. da malami shine wani abu muhimmi amma yanzu a ai wato koma koma waye ana ganin cewa wato yaje zai koyar ko ba makarantar koyan eh, malinta ya je ba ko ta je ko ba ilimin ne na koyarwa ko na yake da shi ko take da shi ba amma saboda an raina malinta ba a mai da ita wata aba ba amma saboda haka ake cewa kowa ma sai kaga an cewa to kowa ma ya je yi wannan kiɗin tica ne wannan batun tica ne tica uban karatu idan ka haifi ɗanka ka kai shi gon karatu Tica isa iya ke sannan ya wanke riga ije aje ka gane yaro izan karatu. Idan kuɗanka ya kwana ɗaya ya kwana biyu bai zo cikin haɗe ba. Tica ka gane zai bi shi har gidansu da ido ba lafiya ta yi. Idan ka haifi ɗanka sannan ya yi fara mare ai ya yi sakandire ai ya je yunibasti ya je yamal da rasha ya gangara amerika sannan ya sauka london ya gangaro ta paris sannan ya yi gida da moto malam akwan a tashi wani tica ko bai da keke ko tica uban karatu Wani basaraki a jihar Kebbi ya yi bayani kan irin matakai da yake ɗauka wajen bunƙasa ilimin ɗiya mata a yankinsa, kamar yadda za ku yi cikin wannan rahoto da wakiliyar sashen Hausa Maryam Atu Muhammad ta aiko mana. A ƙoƙarin da sarakunan gargajiya suke yi domin ilimin 'ya'ya mata ya bunƙasa. Jagodejin Bakoye a ƙaramar hukumar mulki ta Suru ta jihar Kebbin Najeriya ya bullo da wasu dubaru domin inganta ilimin 'ya'ya mata a yankinsa. Jagodejin Bakoye Alhaji Tukur Aliyu ya ce, saboda mahimmancin da ilimin 'ya'ya mata ke da shi ga al'umma ya lashe takobin cewa yankin sa ba za a bar shi a baya ba na ganin jama'ar yankin sa sun sami ilimi mai nagarta da za su tafi kafada da kafada da sauran takwarorinsa na kasashen duniya. dubarun da muke yi dama kowace firamare za mu zauna da hidimasta nasu mu ga waɗanda sun ka ƙare makaranta mata da waɗanda ka ci da waɗanda ba su ci ba waɗanda sun ci za mu nemi inda sun ci mu aika musu takardu su turo muna ainihin mutanen da za mu ba su ko kuma mu ɗauke su a nan gundumar mu mu kai su makarantar nan su to mahi yawanci yanzu daidin da suke yi wasu akwai inda addade wasu ba su cikin gari suna nesa to matsalar da muka samu ya danganta ga ainihin su wayanda kaituwa daga nesa su tako su tonan da kuma su koma saboda mace ya kamata a bata security saboda rayuwa ainihin mata tsakanin mata da maza ko kuma tsakanin nesa da inda suke zuwa nan to amma su wayanda sun kaci wayanda a boarding school su muna ɗauka su a kai su kuma mu tabbatar da cewa sun yi karatun nan kuma in sun ka dawo gida mahi yawancin su su na kira musu ce wance lokaci gida da gidan wani gari kaza to bata zo ba don haka za su aiko muna a nan da uban ƙasa in sun ka aiko mana mu kuma za mu binciken wane gari take tana takalaya ne tana ba kowai tana kwakware ko tana wani wuri haka to za mu aika mai garin cewa wance ɗayawa ne to bata samu zuwa ba mai addalili to shi kuma zai aiko muna ko kuma ya to da ubanta da uwarta da ita sai mu yi kwamfamin mina na addalili don haka bakin kokari muna kokari wanda za mu ga cewa ainihin mata sun yi karatu don mun san muhimmancin mata karatunsu da ainihin wadda za su tarbiyyar da yaransu in suna da karatu da waɗanda ba su da karatu don mace in tana da karatu yaron ta tashi in ya je makaranta ya dawo za ta bincika wani lesson an kai muku zai nuna mata ga lesson ɗin da an kai already ta yi karatun a za ta nuna mai to wuri kaza abu kaza haka yake abu kaza haka da ya juya kuma game da ilimin makiyaya musamman mata ga abin da yake cewa. To hakikanin gaskiya akwai makarantun ne wa'anda an kai musu rugagayensu. To waɗannan makarantun ne wa'annan malamai nasu za su yi muna les. Dama kamar misali in ga damana ta yi wasunsu suna iya zuwa suna barin da ƙasar bakwai su yi kan giwa. Can kan giwa akwai makaranta. To in rani ya yi suna iya dawowa kuma ƙasar bakwai ƙasar bakwai na akwai makaranta yarinya tana primary one can in ta ta primary one take in sun ka taso da sun ka dawo nan kuma tana a matsayin ta primary one don haka za mu bi su mu ga cewa sun yi karatu sa'an nan duk yarinya za a daura mu aure mu ga namu muna da shadul wanda za a kawo muna muna da littafi wanda za su rubuta cewa yarinya wance ga za ta yi aure don yanzu haka muna da ainihin mace biyu wadda da aurensu sun haƙara firamare kuma sun haƙara sakandare don haka muna bin wa'annan to ta hanyar da muka bi muna kiran dikko-dikko misali can da ba mu bin hakanan saboda dikko-dikkon ba su yadda ba amma da baya da mun kasa dikko-dikkon gaban ɗayansu mun ka ɗauko kowane dukko mun ka ɗauko ɗaya ta guda mun ka tura makaranta to ke ga dole shi ko kira ainihin bahilla ce ce to ɗaya ta makaranta dole ko kai ɗaya ka ta makaranta don haka hanyoyin da muka bi kenan Jagodejin koya laje tukuru Aliyu bai tsaya a nan ba, ya yi kuma kira ga gwamnati da ta duba yadda ake tafiyar da mahajar karatu ta 'ya'yan Fulani makiyaya domin ya dace da tafiye tafiyar da suke yi ta hanyar tuntuɓar malamansu na sanin inda an ka tsaya da inda za a tashi idan suka koma wata makaranta ta wani gari. Sai dai muna neman ainihin ita gwamnati ta dubi ainihin lani nan da ido rahama saboda wasu suna cikin matsala kamar ainihin matsalolin da suke ciki hillani ne mahi yawanci su tashi nan gobe suna nan jibi suna nan ke san karatu da za a yi ma a garin bakuwai kila in an ka can ba shine aka yi ma a kanin kan giwa ba matsalar da muka samu abin da ya sani ce a taimaka ga ainihin su ainihin malaman ya kamata a ce sun samu kwamiti wanda za su yi lokaci kaza zuwa lokaci kaza ga wanga karatun ko da sun tashi da nan in sun ka koma can da nan na za a fara wanda yaro an ce yau za a yi kaza gobe an ka zo an kai kaza kai kaza a dambala mishi a karatun shi don haka shi na muka son ainihin su malaman nan da ainihin su iyo e iyo e din nan su samu damar da tsaya suna ainihin intabi da su malaman su cewa lokaci kaza za lokaci kaza ga karatun da zai lokaci ko da sun tashi da ganin sun koma can da nan na topic din da an ka faro shi na za a tashi ba za a ƙetare ba shi an ko akwai nan yankin ka akwai wadda ta ƙare primary school ta shiga secondary school cikin mutanen nan eh muna da ainihin bahillata wadda ta kare primary school ta hau secondary school daga babbar ruga wani iri ah, matakai da kake son ka ɗauka a nan yankinka ka tabbatar da cewa wa'annan matan 'yan mata ɗin sun suna da zuwa makaranta yadda ya kamata. Masu haro iya abin da za mu iya gabatarwa kenan cikin wannan rahoto da ikon Allah cikin shirye-shirye mu masu zuwa za mu kawo muku ƙarashinsa. Kamun na madadin dukkan wakilanmu da aka ji da kuma Kibahiro Diodo ne wadda ya daidaita sautin shirin a nan ne sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe. mu karkare ga takaitattun labaran duniya. adadin mutane da suka halaka turkiya sakamakon tagwayen bamai da suka tashi a wani gangamin neman zaman lafiya a ankara babban birnin kasar ya haura zuwa 95 a daren jiya ne hukumomin kasar suka ba da wannan karin bayani suka ce mutane kusan tan kuma sun jikkata hukumomi a fannin kiwon lafiya sun ce sai ta yi wannan adadi ya karu cikin kwanaki masu zuwa domin ganin yadda wasu da wato raunuka da suka samu masu tsanani ne suna kwanci rai hannun Allah rasha ta ce ta zafafa kai hare-hare kan muradun kungiyar isis a syria a ci gaba da goyon baya da take baiwa dakarun syria waɗanda suka kwace ƙauyuka biyu a arewacin birnin hama daga ranar juma'a amurka za ta biya diya ga iyalan waɗanda suka mutu ko suka jikkata sakamakon hari da jiragen yakin da suka kai bisa kuskure kan wani asibiti da ƙungiyar likitoci da ake kira doctors without borders take kula da shi a birnin kunduz da ke afghanistan Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.